وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال kuka zauna a inda al'ummomin da suka gabata waɗanda suka zalunci kansu da kafircewa Allah suka zauna kamar mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salihu kuma ya bayyana a gare ku irin abin da muka afka musu na hallaka mun buga muku misalai a littafin Allah don kuwa azantu amma ba kuwa azantu ba